السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم ابن رشد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اتفق الناس عليها أجمعوا ولا خلاف فيها أنهم يسمعوا اتفق الناس عليها أجمعوا نعم malamai sun yi ittifaki a gare ta ga baki daya wala khilafa yusma'u anhum babu wani sabani da ake ji daga gare su eh ina in yace ittafaqa yana nufin wato ittafaqa ahlul mazhab ko yana nufin dukkan malaman fiqh na duniya gaba ɗaya sun yi ittifaki kan shi kan farillan alwala kaga sai dai ci ahlul mazhab hmm. su ma ahlul mazhab sun akwai sabani a tsakanin su na'am wasnani fi mazhabina jaliya wa bi ittifaqi fiha wahyan niyya wato abubuwa guda biyu jaliyatu fi mazhabina abubuwa guda biyu a bayyana suke a cikin mazhabin mu wa bil ittifaqi biya kuma cewa malamai sun yi ittifaqi a cikin ta ba, iya niyya ita ce niyya ita niyya malamai gaba ɗaya sun yi ittifaqi a kanta babu sabani a kanta wa mutlaqul ma'i ma'i ma'an ya qari wa huwa tsahuru rakidan aw jari wato ruwa wanda yake saki ba tsayi ga baki ɗaya ta mai karatu ruwa wanda yake saki ba tsayi shi ma yana daga cikin farisai gaba ɗaya dole a samu ruwa mai tsarki wa huwa tahur shine ruwa mai tsarkacewa rakidan wato shine ruwa mai tsayawa dam wanda baya gudu irin ruwan tafki irin ruwan rijiya au jari ko mai gudana mai gudana kamar irin ruwan rafi ko to kowanne daga cikin waɗannan masu tsarki ne نعم والخلف في الفور وفي الترتيب نقلا عن ابن الرشد اللبيبي sabani ya zo game da fawar gaggautawa da kuma jerantawa na haka aka ciranto daga ibn rushd mai hankali hmm. yana nufin kanshi ko bai da hankali mutumin da ya iya wallafa littafin irin wannan ai ya shiga mai hankali an gane ko Allahu a'lam kenan malamai sun yi sabani akan wayannan abubuwa guda biyu malaman malikiya gaggautawa yanzu idan mutum ya yi alwala yanzu da ya yi alwala sai ainihin aka yi aka samu aka sai ya barar da ruwan kamar yadda ake wahalar ruwa yanzu ya barar da ruwa sai ya zama to ya je zai nemo ruwa ɗin da ya je zai nemo ruwa ya riga ya wanke hannun dama kafin ya fara da ruwa din da ya zai nemo ruwa sai hannun damar ya bushe kafin ya wanke na hagu sai hannun dama ya wanke kafin a eh, hannun damar ya bushe kafin ka gane wajen an bar me an bar fauru to yaya matsayin alwalan shi ne ya an yi saɓani kan fauru wasu malamai suna ganin wal fauru farilla ne gaggautawa din nan wasu suna ganin ba dole bane misali dan mutum yayi alwala kafin ya wanke wata gaba sai wata gaba ta bushe alwalan na nan insha Allah a wajen wasu malamai daga cikin malikiya ba wasu malamai kuma suna ganin alwalan baya nan shi ne sanan kuma tartibi jerantawa shi ma a mazhabin malikiya ake sabani a kan shi wasu na ganin a tafiyar da alwalan a jere kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani farilla ne wasu na ganin ba farilla ba ne an gane wannan ko haka abin yake sunan misalin da mai kuka biyu din nan wanda na tafi wasu wanda ko da aka yi mata wannan eh amma amma kuma ya san akwai aka san shi ai yake mata wannan mm, to ai shi ya yi yayar da ga malaman ba ne wanda yake da ra'ayi sabanin nashi amma ne ya san cewa akwai wannan sabanin. والتسبيح بين الفرائض بقى إيه wasu kuma cewa dole ne na'am wa yasqutu al-fawru ma'a an-nisyan wato gaggautawa ne gaggautawa yana faduwa tare da mantuwa hmm. idan mutum yana tare yana cikin alwala ya wanke fuska kawai sai ya manta ma yana alwala da ya manta yana alwala kawai yana cikin fira ko tattaunawa da ni da wani sai fuskan ya bushe da fuskan ya bushe bai tuna yana alwala ba sai daga baya to yanzu yaya alwalan alwalan ya ɓaci ko yana nan aka ce idan har mutum mantawa ya yi sai ya zama to bai yi walfaunu ba alwala na nan insha Allah ba matsala an gane wannan ko saboda haka wa kudin. fauru ma'anin nisyan wato gaggautawa yana faduwa tare da mantuwa wa zikiri yuqiyi alal insani tunawa yana wanzar da shi ga mutum eh أنا أسمي ثلاث الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ببلعه نخامة عمدا ورد وردة أو للفدائل سدد ببلعه نخامة idan mutum ya haɗiye majina ya haɗiye kaki amdin da gangan warat ya zo a cikin mudawwana haka ne mutum ya haɗiye majina da gangan yana azumi wasu malamai sun ce wannan haɗe majina ya karya azumi ko ban mana abu sallah sallah sallah a ba sallah bane wannan sallah ne kula su sallah ka a akalin wa shurbin ma'a salamin ya fitar yaftari wani bin tsirabi ya nashi wa lam وكانوا أعطوا السلام وسلم يسلم وابتلا في الصلاة to idan mutum ya haɗe majina da gangan haka ya zo cikin mudawwana cewa sallah ya ya ɓaci amma wannan ba ittifaqi bane na malamai ko sabani a kan shi saboda majina wani abu ne wanda ya fito daga daga cikin shi sannan kuma ya haɗe shi wasu daga cikin malamai suna ganin sallah ya ɓaci suna ganin sallah na nan na'am wa riddatin sannan da ridda shi ma idan mutum wato ya yi alwala zai yi sallah kawai zai fara sallah kenan sai ya yi rida to wannan rida ya ɓata rikin ya ɓata mishi alwala ya ɓata rikin sallah eh aw sadar da fada'i ko mutum ya yi sujada dan mustahabi kun zama malikiya sun ce ba a sujada ga mustahabi kamar alkulu idan mutum wato ya manta da alkulu sai ya yi sujada a sallah ta baci أو سجد المسبوق بعديا معه أو قبليا ولن يوافي ركعة كما مسبوكي يعني سجدة مسبوكي يعني سجدة بعدي مسبوكي yayi sujada ba a tare da limami au qabliya ko yayi qabli wa lam yuwafi raka'a alhali samar ka dai ba da mutumin da yake masbuki ya zo ya yi sujada ba a ji tare da liman ko kuma ya yi ƙabali alhali bai samu koraka a guda ba ta san dama shi mazuki ba a ji zai yi yaya zai yi tare da liman ne yaya zai yi zai bari idan liman ya yi sallama sai ya tashi ya kawo abin da ya kubuce masa in ya kawo abin da ya kubuce daga baya sai ya ba'a to shi da ya ga liman na ba'a ji sai ya zo ya fi shi to wannan bin shi da ya yi alhali shi mazuki ne ya bata mishi sallah an gane? Eh. ka tarki kabiliyin a ta alasunan salafatin fa’ilin fa'ilan in ƙalar zaman kamar barin kabili kamar barin kabili da ya zo kan sunnoni guda uku barin kabili da ya zo kan sunnoni guda uku amma in sunnoni guda biyu ne ba mutum ya bar sunnoni guda biyu sai ya manta da yi kabari ba har ya zama to ya fita daga masallaci ko lokaci ya tsawaita yaya sallan shi tunda sunna biyu ne eh na sallah kana ko ta bace ta bace sunna biyu ba ba ta bace ba amma sunna uku zuwa sama idan mutum ya bar shi an gane ko ya manta yi ba har yi fita daga masallaci ko lokaci ya tsawaita sallah ta ɓaci A gane wani ku shi ne abinda mai ahalin ya faɗa wa wata tsala ma'aru in kana an na ƙasa su suna ne a gane wani ku sallah tana ɓaci tare da shi in ya kasance a kan tauye sunnoni guda uku amma idan suna biyu ne ko ƙasa da biyu wato sujada ya ɓaci amma sallah na nan kenan sujada na iya baci amma kuma sallah na nan ha yi da suna ne amma wasu malamai kamar mun ganin ibn rushd ne ko ya yi magana cewa tsakanin ibn rushd ko ibn ashir to in mutum ya bar sunna guda biyu ya kawo misali da tabiya yake sallah ya baci na'am na'am fa'ilan in kala sama eh kamar eh ka tsanci ko kabali ko kabali ala kaman barin kabali wanda ya zo akan sunnoni guda uku fa'ilan yana mai aikatawa in har zamani ya yi tsawo bi ma'ana ya bashi har zamani ya yi tsawo ko kuma ya bashi har ya fita daga masallaci to anan wajen sallah ya bashi zikirin ya sahi fi salati arba'u mu mufassalati wato ga ambatan shi ko kuma ga tunawa da shi tunawa da shi ya kai aboki wannan tarfimi ne ya swahibu ne swahib da ka ce ya swahi an gane an yi tarfimi an gane wannan ko wato ga tunawan shi ya kai aboki a cikin sallah in ya tuna da ni a ahwal wato in ya tuna da wani abu a cikin sallah akwai halaye guda hudu daki daki in mutum ya tuna da wasu abubuwa a cikin sallah to akwai halaye guda hudu daki daki ga sanan zai ambace su na'am fardu fi fardil su dala aura kaka alal ala alkitab ba. fardu fi fardin mutum ya tuna da farilla a cikin farilla yana cikin sallan farilla sai tuna da farilla yana cikin sallan asuba sai tuna da isha'i ne ba shine fardu fi fardin farilla cikin farilla haisu dala inda ya tsawaita aurata ko ya riga ya yi ruku'u a gani ya tsawaita ko ya riga ya yi ruku'u sai ya tuna cewa wato yana cikin sallar asuba sai tuna ana bin shi isha'i ta wa'annan da wannan na tsawaitawan tsawaitawan zamani ko na ruku'u duk sun bashi alal abin mutaba akan littafi wanda ake wasiyayya a gani shine mudawwana mudawwalatul kubra eh mutum ya kira da farilla cikin farilla sadaka sun baci duk zai yi dama wacce fatan shi ne yayi a da shi ne yayi wa alaikum salam yaya eh a mazhaban malikiya suna ne mana suna ne mai karfi yin sujada hmm. na'am na'am misbahu salih bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babul azan wal iqama babul kiran sallah da iqama wa sunnatu azim li kaumin talabu jama'atan fi ayi waqtin yajib eh an sunanta kiran sallah hmm. an sunnanta kiran sallah li kaumin talabu jama'atan ga mutanen da suke neman jama'a kenan idan ba kwa neman jama'a fa hmm? in ya zama to kawai kuna so ku yi sallah ne ku ku ku ba kwa son wani bako ya shigo cikin ku za a kira sallah ba ga ba ba an sunanta kiran sallah li qaumin talafu jama'atan hmm. an sunanta kiran sallah ga mutanen da suka nemi jama'a wannan shi ne fahimta na malikiya idan ba ka neman jama'a ba sai ka kira sallah ba a gani fi ayi kace yaji yajibu fi ayi kace. yana wajaba a cikin kowane lokaci in har ana neman jama'a na illa da sibi ne ana neman jama'a su ma ai sallah ne ina da sallah mu gaba da lokaci ba matsala ba kamar ɗalibai zuka karatun da muke na yammacin a madari ai ba ma neman kowa ya shigo mana imu imu muke yin sallah mu kaga ba a kira sallah saboda ba ma neman muka kira sallah mun gani to mutanen waje su amma lokacin sallah da yi ko za mu sa liman gaba mu kama yin sallah eh na sai eh, ba a kiran sallah su za mu malikiya a suke kiran sallah idan ta sauta murya amma abin da ya tabbata cikin hadisi ba a kiran sallah kiran sallah guda ɗaya ce kiran sallah guda ɗaya ya kama shi ne ya inganta ha nam illa bi subihin fa layli wabni wabni musanna ma ada tahlili sai dai asuba wato bi sudusul layli sai dai shi asuba wato ana kiran shi ne da sulusun dare wato kowane kiran sallah ana kiran shi ne in lokaci yayi ba duk kiran sallah gaba ɗaya sai lokaci yayi ake kiran sallah sai dai asuba shi asuba ana yin shi ne da sulusun laili da sulusun dare kenan in an kasa dare kashi shida ɗayan ƙarshe saura wannan ɗayan ƙarshe ɗin wato alfijir ya fito a lokacin ake kiran sallan asuba kaga an kira sallan asuba kiran sallan farko lokaci bai yi ba kun lura asuba kawai ake ba haka ana kiran sallah guda biyu kiran sallan farko kafin lokaci kiran sallah na biyu in lokaci yayi to wani abu yana bani mamaki kan al'amarin kiran sallah a nan garin Kaduna za a rubuta cewa wato za a kira sallah sha biyu da minti arba'in da biyar amma za a yi wato za a yi sallah ƙarfe ɗaya wato abin da suke nufi cewa wai da ke arba'in da ke lokacin sallah bai ba an kira sallah ne lokacin sallah na yi ne ƙarfe ɗaya haka su cewa wanda a ƙa'ida duk sanda aka kira sallah lokaci ya yi in an kira sallah mata suna da iko sai sallah suna jira ba sai sun jira jiran ba wannan shi ne ƙa'ida kowane sallah gaba da ya kira sallah gare shi kana jin kiran sallah lokaci ya yi kamar amma sabanin mu a nan garin Kaduna za ka ji an ce asalin lokaci yana yi karfe kaza ne amma za a kira sallah karfe kaza domin kan ce wannan lokacin an ba mutane da alaƙa da to suna nuna lokaci da yi ba da lokacin lokaci kana sallar na kai sallah kai sallah kamar lokaci sallah na yi ne cif wannan lokacin da suka faɗa wani amma cewa an karfe yawa da muke ganin rana na faɗo kuma lokacin rana ta faɗi eh kawo ba amma kuma inda inda wannan ɗayan ba su ba ya sallama ba su ga lokaci ne ba lokaci ne ba za ku gani wata rana yanzu shi da za a kira sallah tura kwata eh. a cikin sura minti goma a yi sallah za a yi ta haya ne a cikin ba wanda zai yi zai yi sallah za a yi lokaci zai ba haka fi cewa

to saboda haka kada liman ya kura ya za a rena shi ba in an baka limami kada ka yi za a rena ka kenan an rena zai zama baka da doka a masallacin ka ya yanzu la kenan shi ma da zarar an kira kuran wata ran ana kira ana gama ya ce a shekura ba mm, ka da sallah na'am ba sai an bada minti goma wabini musanna musanna ka gina kiran sallah bibiyu ma'ana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar biyu banda la ilaha illallah shi la ilaha illallah ba a gina shi so biyu wa sahha min mukallafin kar aslama wa zakarin bi waqtihi dar alima kuma kiran sallah ya inganta daga mukallaf wanda ya musulunta kenan karamin yaro wanda bai balaga ba ya kiran sallah sannan kafiri ba ya kiran sallah dole sai ya zama to kar aslama ya musulunta wa zakarin yar alima bi wakati kuma ya zama to wacce mace ba ta kiran sallah kuma yar alima bi wakati ya zama ya san lokacin kiran sallah ya san lokacin sallah din wa yustahabbu qa'iman murtafi'a madahran mustaqbilan murajjaha kuma an so bai kiran sallah ya kira sallah qa'iman a tsaye saboda kiran sallah a tsaye zai fi zai fi muryan zai fi watsuwa zuwa wurare ha wato ka'iman a tsaye murtafi a kuma ya daga murya a gari daga murya nan haɓi ne mu dakiran ya zama to mai tsarki kenan a mutum zai iya kiran sallah ko bai da alwala amma haɓi ne a ce ya yi alwala ko kuma yana da tsarki wani zai iya kiran sallah ba shi da tsarki daga baya zai tsarki. ba matsala insha Allah mustaqbilan kuma ya zama to yana kallon alkibla duk mustahabi ne da ya juya ba alkibla ba ya kiran sallah ya yi murajja'an kuma ya zama to yana tarji wato ma'ana maimaitawa shi tarjihi ashhadu Allah la ashhadu an ilaha illallah ashhadu Allah ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an kuma shi da tarji kaga mafi yau masallatan sunna ba a yi sai ya zama to abin kamar an raba ne masallatan ahlus sunna ba tarki masallatan yan bid'a ne yake tarki haka aka dauka wanda wani in bai sani ba zai ce kiran sallar yan dariƙa ne a gani alhali kuma duk guda biyu sunna ne hmm? kamar yadda wani suka dauka cewa yin sallah karfe biyu sallar yan dariƙa sallah karfe ɗaya sallar yan hizala haka nan sallah kudu saura kwata na yan hizala sallah karfe hudu na yan dariƙa amma yanzu Allah shi ne ba da ya haɗa yanzu masallatai da na dariƙa da na izala da ana sallah ɗan lokaci har ma ana ɗan wucewa wani lokaci wanda minti goma wanda da ba a yi haka karatu ne a ba su biyu kawai suke titir titir ba kuma sun sa su har abada sun sa kan ba su yi zai ne.

وعليكم السلام تقول ولادي جنة أشهد أن لا إله إلا الله كبر على الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لمن خير واحد ده مسلم شاب شاب أشهد أن لا إله إلا الله sai rage sai kaza bambanci wajen a shaɗu Allah ya da'ilin nan shi wurin kabbara akwai da suke Allahu akbar Allahu akbar sai a yi shi guda biyu ke wannan wannan ba ruwaya ce shaɗu ba to su wani kalli kanan kamar guda uku na normal a sallah نعم نعم وسنة الإقامة المفضلة مرتفعا مرتفعا kuma ya zama to murtafi ina murtafi an kuma mustaqbilan sai mun karanta shi ya zama yana tarci idan muka tsaya wajen tarci wa sunnatul iqamatu mufaddala kuma sunna ne wato suna ne iqama abin bibitawa ana iqaman nan mufrada shi iqama ba kamar kiran sallah bane to dadai ake yi a gane ko mu'araba kuma dal irabi me ma'anar dal sun ce kiran sallah za a yi ta mufrada Allahu akbar da banda Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar nan ji za a yi ashhadu an la ilaha illallah daya ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salam hayya ala salam sai ka musu sala shi ma daya inda ba da ba a yi guda biyu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah an gani to nan wajen ya ce mufrada kuma sai ce mu'raba da irabi ya za a yi irabin kiran a tare kama kalmomi Allahu akbar! Allahu akbar! kalmar karshe za a ambace shi ba za a yi masa abin da kalmar karshe za a ambace shi ba za a ce Allahu akbar Allahu akbar na Allahu akbaru Allahu akbaru ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salati hayya ala falahi qad qamat salati qad qamat salatu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah to ku bari kaɗan da riga suna yi sun ya musu abuwa saboda haka ya zama mufrada ko mu'raba ya zama da kuma ya zama wanda ake mai iradi ana ambatan ƙarshen kalma din shine ma'ana Ya eh wannan ai ya kare kaida da in ba nasi ba tun da ka'idar larabci ya kamata a ce an tsaya ne a karshen kalma a gari abin na buƙatar nasi gaskiya kafin a yi kiran sallah irin wannan to yana buƙatar nasi sun eh, karanta sauki eh. muttasila kuma ya zama to a sade kada tsaya kinkiri Allahu akbaru ya shi Allahu akbaru a'a to Allahu akbaru Allahu akbaru ashhadu an la illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salati hayya ala salatu hayya ala kari kamatu salah kari kamatu salah kari kamatu salatu kari kamatu salah an kari kamatu salah ko Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa shi ya zamanto mutasila kara tsaya jinkiri eh ma'a hadu fakum fakum wato ka miƙe tare da ita au ba ada kun gane mutum ya miƙe tare da ikama ko kuma ya bari sai ya gama ikama sannan ya miƙe a lokacin da yake ikama ya zama to yana miƙe ko kuma ya bari sai ya gama ikama yana ya tare ikama a zaune sai sannan sai ya miƙe a fara yin sallah tare da shi kowanne ya yi mahimmanci shi yadda kake so an ka zaɓi wa ya gane a yi da kai wato ka miƙe a tsaye a yi ko kuma ka bari ka zauna in ka zauna sai an kidan da ama sannan sai ka miƙe fiye da kake so da eh, akwai wannan fahimta akwai wannan fahimta na wa in aqamat mar'atun sirar idan mace ta tayar da ikama a boye mutu an so mace in ta tayar da ikama a boye ba ta bayyana ba an so na na ina wa sunna ta'zinun li qaumin wannan kuma eh, <laughs> wannan suka kawo maka wasu na kawai da ta'azimin An sunanta kiran sallah ga mutane da suka nemi jama'a. E, a cikin duk lokacin da ya waje ba sallah In labi su Sai dai sallah asuba. Fa bi laili. Ana fara kiran sallah ne sulusin dare. wa bunin musanna ka gina ka gina ainihin kama biyu ma hada tahlili banda la ilaha gina ka shi kira sallah ko biyu banda la ilaha illallah shi so dai ne wa sahha min mukallabi ya inganta daga mukallaf da aslama wanda ya musulunta wa zakari kuma ya zama to namiji shi mai kiran sallah da alima da wakati wanda ya riga ya san lokacin kiran sallah din wa yustahabbu qa'iman kuma an so ya zama to a tsaye murtafi'an kuma ya zama to yana mai daga murya kuma ya zama mai tsarki kuma yana fuskanta alƙibla yana mai tarji an so tarji ya fi a nan wajen wa sunnatul iqamatul mufaddala sunna ne iqama abun fifitawa wato shi kama ya zama mufarada. mu'raba kuma ya zama to mu'raba abin yi wal irabi muttasila kuma ya zama asadi kada a rarrabe su muttasila ma'a hmm, gaba ma'a baqum faƙun ma'ana ka miƙe tare da ikama da ha ko ka bari sai an gida da ikama sannan ka miƙe mahama da kake so na wa yin aqamat mar'atu sai na sai ran mace ta ikama a koyi yuti an so <laughs> Wata zai zai mai nan kofi ne zai yi an ga bayan kira sallah kuma ya ce ku jana su ba za ka eh, nan ne da ta shi kan ba na Wata ita yi a koyi an

falam ya huzha almahabu sai zama so wanda aka ba kyauta bai yi hausi ba an gane wanda aka ba kyauta bai amsa ba hatta da alwahi har ya zama so mai kyautan ya yi rashin lafiya au aflata ko mai kyautan wato ya talauce falaita lahu na iz qabduha to bai da iko a lokacin ya amsa amma idan na murumatul mu idan mutum ya baka kyauta to kafin kafin ciwon ajali ya zo masa ya yi sauri ya damɗa abin da ya bada kyauta a gani ko kuma idan har bai bayar ba har ya zama to ya rasu ko kuma ya zama doya ya talaushe za a yi maka kwantu. to wannan kyauta naka ya sha ruwa kuma galiba za ka mutane suna wannan sakacin sai mutum ya ce ya baka kyauta amma ba zai mika maka ba sai ka zo ga abin na ta jinkiri har ya zo ya rasu daga baya sai abin ya zama fitina wa iyyaz billah na'am ولو مات الموهوب له كان لورثته القيام القيام دا شي da shi wanda aka ba kyauta ya rasu wanda aka ba kyauta sai zo ya rasu to magajen shi sun samu su tsayi su nemi haƙƙinsu baban mu ka ba baban mu kyauta daga ba shi kyauta sai sai amsa ba ya rasu to yanzu mu da shi mun zo mu amsa ne wannan ba matsala na alal wahid eh da shi mai kyautan wahid sahihu da ne kyauta wanda yake lafiyar shi nau wa man habasa daran duk wanda ya bada hubusi na gida habasa na alama da alaha alai to hubusin yana nan ga abin da ya sanya hubusin a gare shi akan me ya sanya hubusin ya sanya hubusin ne dan yi makaranta ko ya sanya hubusin dan yi masallaci ko ya sanya dan a gina asibiti ko ya sanya dan a gina dakuna wanda za a sanya talakan da bai da ikon biyan kuɗin haya wato duk abin da shi mai sun ya faɗa haka za a sanya wannan kaddara ɗin kan hubusin nan in zai qabla mauti idan an karɓa kafin ya rasu kun ji wannan ko in an karɓa kafin ya rasu in ya riga ya rasu to an sha abu ya sha ruwa walau kanat hubusan ala waladihi shagir da ya kasance hubusi ga yaron shi dan karami ne ba yace na ba da hubusi ga yaro na karami ya zan ya zan hula ya halatta ya amfa ga yaron ya yaro hausu ila Ya ya buluga yaron a ila ne an ya buluga har yaron ya balaga na'am wal yukri halahu to sai ya sa mai gidan haya in gida ne ya sa mai haya ko fili yana haya yana rike da kudin yana sanya haya yana rike kudin wala ne wala ya shi mahaifin ba zai zauna a gidan ba mahaifin da ya ba yaro hubusin ba zai zauna a gidan ba kullura idan ya zauna a gidan hubusi ya lalace a eh, illan ya ga naha idan bai bar ainihin zama a cikin ta ba shi mahaifin hatta mata har ya rasu matsalar to wannan hubusi ya ɓaci a eh, gani in har ya rasu bai liƙa ba bai bar zama a ciki ba bai damɓa ma yaron ba da suke na hubusi ya ɓaci wayanin karada Eh. ana shi kura yan uwan yaron na haihuwa sun san uban ya ba shi gida amma kuma bai bar zama a cikin mahajjar da za a da ba shi

saɓani da kayan gida. Wa in ya kun latsa bi kullum min huma, misalar raƙi ki halafan wa halafa halafa wa kama sama wa in ya kun latsa bi kullum min huma. In ya kasance abun wato ana rikici tsakanin miji da mata akan kayan daki. Ku gani? Akan kayan daki. Aka ce, idan kayan daki ya dace da namiji, to za a ce namiji ya rantse ya amsa idan ya dace da mace za a ce mace ta rantse ta amsa to wa in ya kulla ka bi kulli bin idan ya zama to ya dace da su ba abin maza na iya amfani da shi mata na iya amfani da shi bislan raki misalin bawa a ce bawa ainihin suna rikici wannan yace bawa shi ne ita ce bawa ta ne halaka sai su rantsa gaba daya sai su raba sai su zama to su biyu suke da bawan wa malikun bi za ka ne zaudi kaza ma al yamini wa bi qawlihi kaza malik wato kaza bi zalika malik hukunci ga wannan garin shi cewa idan abu ya zamanto maza na iya amfani da shi mata na iya amfani da shi kawai za a dauka rawayi na namiji namiji ne kawai sai a ce namiji ya mali eh, ya ya zama nashi wato hukunci a andalus hukunci a andalus da wannan da wannan magana magana ne da shi ake hukunci a andalus wa huwa liman yahliku ma yaqulu sahibihi min ghayri ma taslim shi din nan liman yahliku shi na wanda ya rantse ne ma nukuli sahibi tare da cijewan ma'abocinsa wato ba taslim a gane na wanda ya rantse ne tare da nukulin ma'abocinsa wato aka ce wani ya rantse ya rantsa ya amsa saboda jira abin ya dace da maza a yanzu da ya dace da maza ka rantsi da amsa sai ki shi gaskiya yana jin ruwa kuwa ba mu wasa bane saboda haka sai a ce ita matan ta rantsi kawai sai ta rantsi ta amshi abin ta kawai an ci ra'ayin farkon in haka ta ce shi mutane musamman ta wannan zamanin za su iya rantsa kuma saboda dai kowa ya ta a ta da farkon da na fi zai zuwa duka in tsaron su wadin ya kulla ka bi kullum yin uwa idan ya kasance ya dace da kowane da cikin su misila baki misalin bawa halafa sai su rantsi makasar sama sai su raba wa ma dukkan kada da zari sauki Malik ya yi hukunci ga wannan garin Mali ya miji tare da rantsuwa wa bi qawli kada, da magana shi ake hukunci a azumi samu wa huwa liman halifu. to shi na wanda ya rantse ne ma al sahibi tare da cijewan ma'abocinsa yin gairi ma tafsiri ba wani tafsir kawai na shi ne Thank you. poder resolver un